Sanarwar da kakakin majalisar CNSP Colonel Major Abdurrahman Amadu ya karanta a kafar gwamnatin Nijar na cewa. La République du Benin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires Jamhuriyar Benin ta ba da izinin girke sojojin haya da kayan yaƙi a ci gaba da shirye-shiryen farmakin da Faransa ke son kawo wa Nijar. da haɗin gwiwar wasu ƙasashen sai yawo duk da yarjejeniyar ayyukan sojan da ƙasashen biyu suka cimma a ranar 11 ga watan Yulin 2022. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade ya kara da cewa eh, majalisar spain da gwamnatin rikon kwarya na jaddada aniyar su ta kaucewa afkuwar abin da ba zai yi kyau ba bayan tunatarwa sau tarin yawa kan bukatar mahimmancin mutunta sharuɗan wannan yarjejeniya sun yanke shawarar kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soja ta ranar 11 ga watan yulin 2022 kamar yadda yake rubuce a sashen ta na 23 Tuni 'yan Nijar suka fara bayyana matsayinsu a kan wannan mataki da zai fara aiki a watanni shida masu zuwa. Dan fafutuka na kungiyar Ruwa da Son Allah Dambaji na mai bayyana gamsuwa da abin da ya kira kare kai daga makiya. Ba ta yiwuwa kai yarjejeniya da mutum na eh, harkar tsaro da ba da bayani kuma shi samu labari kuma shi bincika shi tabbata kuma haka nan na za ka ba da dama a zo a kama shi hormaki kuma shi tsaya bisa wannan kudurin eh, da kun ka zana kenan wannan abin daidai ne a kiyaye da zamba cikin aminci in ya zama to benin za ta kama faransa ta kama kammanta ta jirge saboda ta kama hari to ai sai a kace hulɗa da su ma ko toce iri sai tunda wanda duga cewa zai unhwani da makiyinka to nika tsammanin shi ma sai shi zama makiyinka nishar da benin masu al'ummomi da al'adu gudana da daɗaɗɗiyar hulɗar kasuwanci abinda yasa ƙasashen biyu ke sauke sauke odar hajojin kasuwannin duniya a tashar jirgin ruwan Kwatano. Haka kuma an shiga wannan dambarwa a wani lokacin da ake gabda buɗe bututun man Nijar da ke bullewa a tashar jirgin ruwan sama ta kasar Benin. masani kan sha'anin tsaro da diplomasiya mustapha alhassan na mai yiwa gwamnatocin kasashen biyu hannunka mai sanda dai tattaunawa ita dai ce abin kwarai don kaga yanzu wajen sati bakwai ƙasar nijar fa a tabbace take da daga kasashe. A watan Yulin 2022 ne Nijar da Benin suka kulla yarjejeniyar ayyukan soja bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci akan iyakar kasashen biyu. To sai dai an shiga zaman marina sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kasancewar jamhuriyar Benin a sahun gaban kasashen da suka goyi bayan sai da yawo ta yi amfani da karfin soja don maido da hambararriyar gwamnati. Kayayyakin masarufi da suke shigowa daga kasar Benin zuwa Nijar ya kai kashi arba'in zuwa hamsin ko yanzu kowa ya jiki kuma ka san a cikin Nijar akwai 'yan ƙasar benin da yawa a can benin ɗin kuma akwai 'yan ƙasar Nijar da yawa ya kamata mu samu da ta'u mu ciyo kan su maƙota namu su bar biye ma ƙasar faransa tsakanin mu samu mu kan matsalai. Rahotanni na cewa a yanda Benin ta girke sojoji a garin Malanville na kan iyaka, haka ita ma Nijar a nata gefe ta aike da dakaru a garin Gaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.